barka mu da sake haduwa a wannan masallacin da albarka na Professor Egonju da ke a nan sabo unguwa Arkilla a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan Ramadan. Yau Asabar uku ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Muna nan cikin Suratul Ahzab. A jiya muna cikin tafsirin aya ta biyar sai lokaci yayi لك زام فارو آية تبيت ادعوهم لآبائهم هو أكثر عند الله بسم الله الرحمن الرحيم لآبائهم الله فإن لم تعلموا

kamar idan muka yi bayani cewa suratul azab sura ce ta madina don haka ana samun hukunci-hukunce na mu'amala da hukunci-hukunci na ibada da yawa ciki domin a madina aka wajabta waɗannan hukunci-hukunce don haka suwarin madina suka yi magana a kansu je mun yi magana game da tabanni da yadda Allah ya haramta shi Allah ya ce ud'uhum li abaihim ku kira su da iyayensu maza inda a kiran mutum ana kira ne da mahaifi ne ne mahaifin nashi musulmi ne ko ba musulmi ba ne idan mutum yin musulunta sai kasance mahaifi ne bai musulunta ba mahaifi ne sunan wa'anda ba musulmi gare ba to za a kira shi da sunan mahaifi ne muna da su umarun al-khattab wanda yake duk mahaifinsu ba musulunta yayi ba amma da suna ake kira ali bin abi talib da sauransu don haka idan mutum yin musulunta mahaifi ne bai musulunta ba ba za zai canza suna ne shi yana so amma ba za a canza sunan mahaifin ba za a kira shi da haka nan sai in cikin sunan mahaifin akwai wani abu da ya saba ma shari'a kamar ya kasance suna ne abdul uzza ko wani abu da ya haka wanda yake suna ne na wanda musulunci ya hana sunan gumaka ko sunan bauta ga gumaka don haka dai yadda lamar yake ud'uhum li abaihim a kira kowa da baban shi sai Allah ce huwa aqsaqu inda Allah wannan shine daidai inda Allah in ka a aqsaqu ya kasance ala wazani af'alu ya zama min af'alit tafdil kuma haka ne yana nufin kenan shi ya fi in ka ce shi ya fi kenan wanda ba shi ba daidai ne in ka ce kira su da sunan mahaifansu wannan shi ya fi zama adalci inda Allah wata in ka kira su da sunan wanda ba mahaifinsu ba shi ma adalci ne sai dai wannan ya fi to ba haka yake nufi ba af'alu alawudin tafzil yana zuwa ga abin da shi ɗaya ne daidai kamar da Allah ya ce wa ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarran yace wa ahsanu matila ‘yan aljanna a wannan rana su suka fi matabbata kuma wa ahsanu matsila su suka fi dacewa da lokacin da ake kailula ba za ka ce ‘yan wuta ma ashe sun dace ba amma ‘yan aljanna sun fi su dacewa a'a ‘yan aljanna ɗaya suka dace kuma aka yi amfani da ahsanu kamar yadda alawazi ne af'alu kamar yadda aka yi da nan a ƙasaku amma dukkanin shi baya bada ma'anar cewa akwai wani wanda wanda baya da fifiko don haka ud'uhum li abaihim huwa aqsad wa inda Allah ku kira su da mahaifansu shi ya fi dacewa shi ne daidai inda Allah mun karanta na ce zan karanta hadisai yau wani suka yi magana na haramcin mutum ya jingina ga wanda ba baban shi ba ya san ba baban shi ba ne na farko akwai hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka fitar daga Sa'ad bin Abi Waqqas Allah ya kara mishi yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala yace hakika annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce manidda'a ila gani abihi duk wanda ya yi iddi'a'in wani abin shi ya ce wani baban shi ya ce wannan ne babana ya san ba shi ne babana ba wa huwa ya'lamu annahu annahu abihi kuma ya san ba shi ne babana ba Aljannatu alaihi haramun aljanna haramun ce gare shi kai zan gidan wasu ya hina ku matsi gina gidan wasu ta hita ku kyau sai ka laƙa ka dinga cewa shi babanka wannan yan mata da yawa suna haka ya an ce za a zo ce gida alajuwa ne ɗaya alhaji ne ce ko ba ɗaya alhaji ne ba ce ki haƙuri da idan Allah ya ajiye ki wanda ya ce wani abba ne ya san ba shi abba ne ba to aljanna gare shi haramun ci za ka ba iddi'ai kun ga alaman yana da ƙarfi sosai ko ga wani hadisin wanda ya fi karfafa shi ma shi ma imam al-bukhari da mutum suka fitar da shi daga abu hurairah Allah ya ƙara mishi yadda yace annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce la targabu an aba'ikum kada ku yi kyaman mahaifanku don babanka bai da kuɗi don babanka ba sananne bane kai don babanka ma ba musulmi bane sai zan kai kyama alaka sunanka da nashi annabi ya ce la targabu an aba'ikum kada ku yi kyama daga mahaifanku man rajiba an abehi duk wanda ya kyaman mahaifi ne bai so alaka shi da mahaifi ne fa huwa kufrun wannan aikin kafirci ne wanda ya ba za a ce mai kafiri ba amma aikin da ya yi kafirci ne duk aikin da ake ce ma kafirci ne to shirka ce a kafirci ne karami sannan babbar kaba'ira ce zaka babban laifi ne mutum ya jingina ga wani ko ya yi kyamar baban shi alhali ya san cewa ciki ga baban shi hadisi na uku daga Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu aka ce mai ai wasu mutane suna cewa kun keɓantu da wani abu annabi ya keɓantu ta ku ahlul baiti ya ba ku wani ilmi da sauran jama'a ba su da sai ce babu abinda ya bamu annabi sun sai keɓance mu da shi sai abinda a cikin wannan littafin ko da aka diba abin cikin wannan littafin annabi sun sai ce almadinatu haramun ma baina ayrin ila sauyin madina ita ma haramun ce kamar yadda makka take haramun wata ita ma ta zama harami tsakanin dutsen ayar zuwa dutsen sauro wata kofofinta guda biyu wata madina su? Ah, tsakanin wa'annan duwatsun guda biyu duk haramun ce sai annabi ce man faman ahdatha fiha duk wanda ya kirkiri wata bidi'a cikin Madina au'awa awa ko ya saukar da ɗan bidi'a, ya ɓoye ɗan bidi'a. fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in la'ana Allah ta tabbatar mai da mala'iku da mutane baki daya zaka a guji tafiya Madina ana karanta wasu abubuwa da basu inganta ba na bidi'a ana yin wasu bukukuwa da basu inganta ba annabi sun sai addu'a ga madina duk wanda ya keke wata bid'a cike ko ya saukar da ɗan bid'a to la'ana Allah ta tabbata gare shi la'anan mala'iku da mutane gaba daya la yuqbalu la yaqbalu Allah min yawm al-qiyamati sarfan wala adla Allah ranar alkiyama ba zai karbi aiki ne karami ba ko babba ba zai karbi farilla ba ko nafila sai annabi sun sai ci gaba da cewa zimmatul muslimina wahida alƙawalin musulmi ɗaya ne Ya tsabi ha adnahum mafi karancin suke tafiya da ita wata idan musulmi ba wani wanda ba musulmi ba alkawali ya shigo gari to in wanne shigo gari to ya zama haramun kowa ya taba shi da yanzu yana kasan bakuncin wani musulmi ko mi karanta ta yi kana da yace man akhara musliman duk wanda ya keta haƙin musulmi ya shigo da wani ya ba wani aman ya ba wani jiwar cewa ya shigo kuma ya taba wannan to annabi sun ya ce fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in la'ana Allah da mala'iku da mutane gaba ɗaya ta tabbata gare shi a wannan lokacin irin wannan amana ya koma visa visa da ake ba mutum ya shiga cikin gari amana ne don shi malamai da yawa suka kuskurantar da cikin dalilan na kuskurantar da 'yan alka'ida lokacin da suka yi ta sakin bom a saudi arabia suna kai tagar ga 'yan amerika suna mutuwa ta ce tu'ai annabi salama ga abin da ya faɗi ya ce zimmatul musulmi na wa'ida ya tsabiha adnahun faman akfara musliman fa alaihi la'anatullahi wal mala’ikaci wannan nasi ajma'in su wa'annan mutane amal da aka ba su shine biza da aka ba su watan ƙasan musulmi ta ba shi ta ce na yadda ka shigo riyadh na yadda ka shigo jidda na yadda ka shigo abha na yadda ka shigo gari kaza ka yi aikin fetur ka kai ko kuma aikin diplomasiya kai ambasadan america kake ko kai ambasadan ingila kake so ai ku kafiri ba zai shiga makka da madina ba amma zai tsaya riyal zai tsaya jidda zai tsaya inda ake aikin fetur to in ka taba shi to ka karya alƙawarin da musulmi ya bashi shine annabi sun sai cewa man akhbara musliman duk wanda ya karya alƙawarin da wani musulmi ya ba wani kafiri ya shigo inda suke to fa alaihi la'natullahi wannan mutumin la'ana Allah ta tabbata gare shi wal mala'ikati da la'anan mala'iku wal nasi ajma'in da an bashi visa an ce ya shigo to an ce ka shigo ka aminta za mu amintar da kai mu musulmi muke mun tsokan ma alƙawari to tunda wani musulmi ya tsokan mai alƙawari nan ma musamman hukuma ce bai halarta wani musulmi kuma ya taba shi ba sai annabi sallallahu ya ce wala yaqbalu Allahu minhu yawmal qiyamati tawfan wala adla dan alqiyama Allah ba zai karban mai aikin farilla ba ko na nafila sai annabi ya ce wa man idda'a ila ghairi abihi duk wanda ya ji kirarin wani baban shi wato ya hada suna ne da wani baban shi ya kira wani baban shi yace ni dan wane nake ashe ba dan alhali ba dan wannan mutum yake ba a wuninta ma ila gairi mawalihi ko yake ƙabila kaza suka ‘yanta ni, ashe ba suka ‘yanta shi ba, azbi ne sai ce alƙurashi, an ƙabila kaza ne sai ce ƙabila kaza, sai annabi ce fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in. La'ana Allah ta tabbatar mai da mala'iku da mutane baki ɗaya la yaqbalu Allahu minhu yawmal qiyamati sawfan wala adla. Ranar alkiyama? Allah ba zai karɓi aikin farilla ce ba ko aikin nafila ce. Hadisi na ƙarshe daga Abu Zalil Gifari radiyallahu anhu yace naji annabi sallallahu alaihi wa ya yace laita min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu illa kafara babu wani mutum da zai kira ya ce wani abbabana kuma ba shi abbaba ne ba kuma ya san haka face yayi aikin kafirci faman idda'a ma laysa lahu falaysa minna duk wanda ya abin da ba nashi ba baya tare da mu wal yatabawwa maqa'adahu minan nar kuma ya tanadi masauki ne a wuta wa man da'a rajulan bil kufri duk wanda ya kira wanda kafirci yace ya kafiri kowa ne ya kafirta aw qala ko yace adu wallahi yace mai makiyin Allah ne walaysa kadhalika kuma alhali ba makiyin Allah bane illa hara alaihi face wannan lafazin ya dawo gare shi kunga akwai hadari ka dibi wani ka ce mai shi abbabanka ashe ba shi abbabanka ba kuma ka sani kai ne shi cikin ayat sai Allah ya ce walaysa alaikum ma fima asatum bihi in kuskure kuka yi babu matsala ka sani ba wani abbabanka ba kuma ka ce ma mutane shi abbabanka kaga akwai aikin la'ana kwarai da gaske da kuma wasu hukunci hukunce da suka shigo cikin wa'annan hadisan cikin su akwai ka ce mu wani kafiri ashe ba kafiri bane ko ka ce mu wani kai maki Allah kake ashe ba maki Allah bane to zai dawo maka in ka so ka cewa kafiri to ɗayan biyu ko kai ko shi in ta iske shi ba shi a kafiri ba za ka dawo ma in ka furta wani maki Allah in ta fito to lalle an samu maki Allah in bai zama maki Allah ba za ka zama maki Allah Zaka muna ba da shawarar mutane su daina yin amfani da irin wannan kalmomin to yanzu mutumin da ya ce ma wani ɗanai fa wanda kawai iyaka shi ya ce ma wani ɗanai wannan babu laifi ko wani ya ce ma wani baba nai. in ka ce ma wani baba ko wani ya ce ɗana babu laifi abinda Allah ya fi ka haɗa sunanka da nashi ka dinga cewa shi ab babanka kamar ce gaba ɗaya baka so a faɗi babanka kanin babanka ne ko babanka ne ko makwabcinku ne ko wani ne can da kuka haɗu da shi amma don ka ce ma wani ɗanka wannan babu laifi domin abin da ya tabbata cikin wa musa imamu ahmad da kuma ashabu sunan banda imamu tirmidhi sun waito daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma yace qadimna ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ba bani abdul muttalib yace mun zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam mu yan yara jikokin abdul muttalib yan bani abdul muttalib muka zo inda shike ala kumuratin lana min jam'in muka zo bisa jakunan mu mun fito daga muzdalifa za mu je wajen jifa jifar jamra ala yawqahu afqalana wa yaqulu sai annabi ya dinga bugun katattarun mu yana cewa ya ubayniyya ya kai dan dana ya buji yaron sai sai ya kai dan karamin dan dana ubayniyya ne na bunayya ya kai dan karamin dan dana yana ce musu yace la tar la tar mul jamrata hatta tallu ash-shams kada ku ji jifar jamra sai rana ta fito kaga annabi ya ce ma wani ɗana kuma ba 'ya'yan shi bane haka ya zo cikin sai muslim cewa anas radiyallahu anhu ya ce annabi sai ya ce min ya bunayya ya kai ɗan ƙaramin ɗana kuma anas ba ɗan ɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane haka ya zo ya ce ai wani ɗana ne kawai yana nufin ɗana ne a matsayin ni baba ne nake to wannan babu laifi ko kuma wani babana ne kanin babanka ne wan babanka ne abokin babanka ne kace baba ina yini baba ina kwana amma a tashi cikin jama'a kace suna na wane wane sai ka dibi wanda fi maski ka laƙa shi gare shi ko kuma sai ka dibi wanda kai kake so a laƙa ka gare shi ko babanka kafiri ne ko mahaukaci ne ko talaka ne to da babanka za ka kira ba za ka kira zuwa ga wani ba in ka kira zuwa ga wani ka saba ma Allah kaga akwai istisna'i istisna'i shine wannan ya kasance yana cewa babana ko dana alhali kuma ba shi ya haife ba wannan babu matsala wanda ke na girmamawa ne amma ba laƙa suna da suna bane sannan akwai istisna'i na biyu shine kaka mutum yana iya kiran kai ne da sunan kakanai in sunan kakanka abubakar sunan babanka muhammad sunanka ahmad kana ce maka ahmad bin muhammad bin abubakar kuma ana ce maka ahmad bin abubakar babu matsala kaka shi matsayin uba yake saboda hadisi ya inganta cikin bukhari da muslim ranar da aka yi yakin hunain annabi ya ce anan Nabiyu la kadhib anabnu abdul muttalib yace ni ne annabi ba ƙarya ba ni ne dan abdul muttalib bancin annabi bin abdullahi bin abdulmuttalib abdulmuttalib kakan shi ne amma sai ce ni ne dan abdulmuttalib don haka baya halatta mutum ya jingina kai ne ga wani alhali ya san ba shi abba ba ne bai kira baba ne irin a rubuta rasmiyan a rubuta officially cikin takardu a rubuta kaza ka dinga tashi kana kaddamar da kanka da cewa kai wani dan wani kake ka san ba haka yake ba sai in istisna'i na farko idan cewa kakanka ne yana halatta kai da kakanka ko kuma ba rasmiyan yake rubuce ba ba rubuce yake rasmiyan ba kawai girmamawa ne in ka gane ka ce mai baba ina kwana iya ganka ya ce wani ɗana ne don girmamawa ko ya baka ɗaya ko wani abu haka babu laifi istisna'i na uku shine idan an yo ba a sani ba a da shekara da shekaru kila tun kana primary da sunan karin babanka ake kiranka har yanzu ka yi PhD ka girma abu ya tafi har kana aiki kuma in an ce a canza shi a rubuce to za a samu matsaloli da yawa akwai ka da za ka lujin da yawa saboda kowa ya san ka wane wane kake to yanzu daga baya ka ji wa'azi ka ji ba daidai ba ne. to ana tabbatar ma har yanzu abin da yi ba daidai ba ne amma malamai sun yi rangwame da cewa sunan yana iya ci gaba da haka nan saboda ta shekara da shekaru akwai illoli da za su aukuwa ya canza shi sai sunan ya ci gaba da haka nan amma ka a bari wani hukunci ya haɗu da haka ko ana kiranka da sunan shi kada ka shiga gidan shi kai ba maharanin matan shi kake ba ba maharanin ya'yan shi kake ba ba ka cikin masu gadon shi duk wani abu da ya shafi haka na cewa hukunci babu shi me dalilin malamai ana kyanewa saboda wani sahabi da ake cewa mai idad bin al-aswad wani bawan Allah da ake ce ma aswad bin yagud az-zuhri shi ya rike shi yi tabanni ne kamar yadda annabi ya yi tabanni na zaid bin bin shi ma wannan sunan baban shi amr sunan shi mai idad bin amr haka ya kamata amma sai wancan mutumin sai ya yi tabannin shi aswad sai ya kasance ana kiran shi saboda an daɗe an riga an saba ko yanzu cikin littafin hadisi sai a ce an miqdar bin al-aswad an miqdar bin al-aswad alhali aswad ba shine baban shi ba amma abin ya daɗe ya jima an saba kowa ya tafi yanzu ga wajen hadisi za a ce an miqdar bin amr za ka yi wani ne migdad bin am bin yagut wani ne shi ta mamaki to amma da migdad bin da aka saba to ana yi akan hikaya tare da hukunci hukunci ba za su ba za su tabbata ba ud'uhum li abaihim huwa akthar wa inda Allah fa in lam ta'lamu abaahum idan ba ku san iyayensu ba fa ikhwanukum fi dini wa mawalikum to ƴan uwanku ne na addini da kuma ƴantattun bayanku Zaka ce kamar da muka faɗi jiya wanda aka tsinta ba akan baba ne ba sunan baba ne Abdullahi sunan baba ne Abdurrahman saboda kowa Abdullahi ne kowa Abdurrahman ne zaka ce a ce wane dan Abdullahi wane dan Abdurrahman haka aka kira wanda duk ba a san baban shi ba ko wanda ya taso bai da baba wanda bai da baba aka haifa ta hanyar babu baba ana jingina na saba ta ga mahaifiya ta ne to amma shi ma in ya ga abin yayi ne nauyi yan ana jingina shi daga Abdullahi wannan wanda ya yi wacce aika aika abdullahi ne bawan Allah ne ɗau al'aukar ko ya so ko ya ki bawan Allah ne zaka wanda ba a san baba ne ba ana jingina shi da bawan Allah annabi sassan ya yi amfani da wannan aya da take na cewa Allah ya ce fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum a lokacin da aka je hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari lokacin da annabi ya je umratul qaba umrar da ya maka bayan sulhun hudaybiya da ya ranka shekara ta bakwai da yaje je umarcin kaba sai iya na hamza bin abi talib ta biyo shi tana ya am ya am ita tana makka babanta ya yi hijira an kashe mahaifinta a shekara ta uku bayan hijira lokacin da aka je yakin hudu ko lokacin aka kashe babanta shine sayyidu shuhada hamza ta da aka zo ta ga annabi ta biyo shi tana ya am ya am sai mutum uku suka zo kowa yana son ya ɗauke ta kowa yana cewa tashi ce na farko shi ne Ali bin Abi Talib na biyu din su shi ne Ja'far bin Abi Talib ɗan uwa Ali bin Abi Talib na uku shi ne Zaid bin Haritha wannan Zaid bin Haritha wannan da aka tafar da ayan nan akan shi sai suka dinga jarayya kuwa yace shi zai renonta me dalilin ku sai na Ali bin Abi Talib ya ce saboda ni babba na ce ni Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib ita kuma ya Hamza bin Abdul Muttalib ce zaka babanta dan uwan babana ne ni ya cincinta in rene ta sai Jafar bin Abi Talib ya ce ni ma ta dan uwan babana ne ni ma Jafar bin Abi Talib bin Abdul Muttalib nake baban mu guda da kai sannan kuma ɗan uwar mahaifiyarta tana ƙasa na ni ke auren Asma'u binti Umayr kuma Asma'u binti Umayr ta uwar mahaifiyarta ce kaga yanzu kenan guda biyu kenan yanzu ta ko ina da ni da matata ya uwan uwan mu ce sai shi kuma Zaid bin Harisa yake ya dan uwana ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu'aha ɗan uwantaka da aka je Madina tsakanin ni da Hamza bin Abi Talib yayi ɗan uwantaka za ka iya ɗan uwana na. za ka fi suka dinga jayayya sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce a ba ja'far bin abi talib ita yake shi ya fi cincinta da ita yake saboda asma'u kanwan ɗan uwan mahaifiyarta tana gidan saka iya ana ba da ita inda gefen uwarta ne wannan mutane da yawa suna kuskure sai ya na an shi na. ba an shi in ka saki mata ita adda iko reno ko ita ko kanwarta muddin ba aure ta yi ba in ka yi aure a mai san ma ɗa gefen uwa ake ake renon shi haka yake a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake haka yake a mazhaban malikiya haka yake a dokokin Najeriya duk inda aka rabu mutum ya an shi ɗane ko ya ce shi ya fi su ƙarfi ne kawai amma in kun san kansu baka ansa babu yadda za a yi ka ansa duk inda aka je kotun musulunci a Najeriya ko ta kafirci ta za a ba ɗaya haka ka'idar take in uwa ake ba ɗaya don haka annabi sun sai bibi wannan alaka ta yace a da ita ga wanda ta haɗa uwa da ita don ka ita za ba ita ta fi cincinta ta rike ta sai annabi sallallahu alaihi ya zo yana lallashin kowa kowa daga cikin su sai ya ma ali bin abi talib ya ce mai anta minni sai yace ma ali anta minni wa ana minka ai kai nan kace ni naka nake ya kai ali kaga sai lallashe shi da wannan shi kuma ja'far sai ya ce khalqi wa khulqi kai ka fi kowa kama da ta siffa da kuma halayya kaga wannan babba ce sosai ko kai ka fi kowa kama da ta halayya da kuma siffa sai ya ce zai wa anta akuna wa maulana kai dan uwanmu kake kuma maulana kace kame da Allah ya ce fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum sai annabi sai amfani da wannan aya ga Zaid ga Zaid bin al-Haritha shine Allah ya ce fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum sai Allah ya ce walaysa alaykum junahun fima akhta'tum bihi ba ku da ba ku da laifi ga duk abin da kuka yi kuskure wannan matsala in ka yi kuskure ka ce wane dan wani kana ganin gida ne ka aza an gidan ne an ce kai wallis din mutane suka rubuta shi da sunan wane. ka aza haka ne ko haka ma makaranta malami kake wajen kira rajista ka kira shi da haka ko kai kan yi tsammanin wane ne babanka ashe ba shine babanka ba kana intisabi ga rai to wannan babu laifi walaisa alaikum jinahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum sai dai abinda kuka yi da gangan dukatanku suka yi da gangan aida ce a musulunci cewa duk abinda kai kuskure baka da laifi ko sai abin rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na an Allah kuma hadisin shi sai muslim yace na karba haka annabi yace wufiya an ummati al khata'u wan nisyan wa masukrihu alayhi an ɗauke ma al ummata alkhata'u kuskuren da suka yi wani siyanu da mantuwar da suka yi wa masukrihu alaihi da abin da aka tilasta su akai duk an yafe haka ka'ida take ga musulunci cewa sun kai kuskure an yafe amma haƙƙin wa ake yafe ma akwai bambanci tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin ɗan adam haƙƙin Allah in ka yi kuskure a haƙƙin Allah an yi ma yafiya guda biyu na farko baka da zunubi na biyu baka biya in ka yi kuskure da haƙƙin Allah to baka da zunubi baka biya misali sallah ce sai kan manta sallah sai ba sallah azhar sai magariba sai ka cina sallah azhar annabi ya ce man nama an salatin aw nasiha falyusalliha ina yadhkuha fala kafarata laha illa zalika babu abin da zaka yi babu zunubi kuma baka yi kuskure ba zaka tashi kai a hudu yadda take da, saboda mai saboda yi kuskure ne ka manta ne haka nan in muka ce ga matsalar azumi tana azumi sai kan mance kacci ko kashka annabi ya ce man nasiya wa akala aw shariba fa huwa sa'imun falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu Allah ya ciyar da shi kuma Allah ya shayar da shi kuga babu laifi ko don haka domin kuskure ne baka da zunubi kuma baka ranka wannan azumi shi a gefen Allah in kai yi kuskure ga abinda ake haƙin Allah haka ne haka a gefen aikin hajji Allah ya ce kada yi farauta ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurma wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala min an-na'am yahkum bihi zawa adlin minkum ko hadiyan baligal ka'aba in ka je ka kashe kashe abin farauta to kana da kuskure sai ka yi sai ka bada in ka gangan kai wa man qatalahu minkum muta'ammidan duk wanda ya kashe shi cikin ku da gangan fa jazaa'un mithlu ma qatala minan na'am zai bada gogodin iri ne a cikin an'am a cikin dabbobin ni'ima wanda ya kashe barewa ya bada ya bada tunkiya wanda ya kashe haka kowace ta ajibi wata ya kama da ita a ce ka bai mutum biyu su yi maka hukunci mutum biyu adillai amma inda kuskure ne ka je aje ka je aje takobinka sai kasance sai dade da damu sai damo ya mutu baka da komai kun haka dabbobi suka dinga wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an haranta musu farauta lokacin aikin hajji sai Allah ya ce la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayr أَيَا sahabbai sun haɗu da jarabawa a rayuwa da ku zuwa aikin hajji an haranta musu an haranta musu yin farauta ya Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum ya ku ne kai imani Allah zai jarabce ku da abubuwan farauta za su dinga taɗin takwabinku da kuma hannayenku ku da kai da abin farauta kai wani sai ya zo zuga barka ya taɓa hannunka <laughs> ya ce Allah ya hada kuma taɓa gari ko ya taɓa abin abin bakaminka shi ke ku babu yadda za ka liya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaibi domin Allah ya san wanda ke tsoro ne a boye kana iya danna ka idan mu kawai da da ya ganka gudu ya kai yanzu kuma sai ya zo ya kwanta tare da kai saboda ya san Allah ya haranta maka Allah ya haranta maka ka taba shi to shi ne wannan idan da kuskure ko da ka tashi sai ka taba to sai ya mutu to baka da baka da laifi ba dai zaka ci ba ba zaka ci ba amma babu laifi idan kuma da gangan ne to lokacin za a ce sai ka biya sai ka biya fidiya don misali na gaba a rantsuwa ka yi rantsuwa da Allah kana tsammanin abin nan haka yake ta aka bincika aka gaba haka yake ba ni za ka yi babu kafara babu kafara wani yana ilmin mutane iskali rantsuwa ta kasu kashi hudu ta kasu kashi nawa hudu kashi na farko akwai lagawu la yu'akhidhukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum shine wani ina kwana wallahi lafiya lau kuma anan kuma ya tashi da ciwon kai ko kuma ya gida yan lafiya lau a shi mata ta ulsa gare ta ko mata ta tsira a ce lafiya lau wallahi wannan bai da komai amma babu kyau kawai shine lagawu babu komai ta wuce lagawul hadis ce walakin yu'akhidukum bima aqattumul aymana amma yana kama ku da abinda zuci rantsuwa ta kullu akai abinda kai da zuciya kenan misali yanzu ka zo ka ce ka rantse da Allah sai ba za ka mai da ita ba ka sake ta ta ci kuni ya hakuri da kono sunukuti ne za ka yi da kafara sai a ce to ka biya fa fa kafaratu it'amu asharata masakin min awsati ma tuqimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba ka ce ka rantsi da Allah ba za ka koma shiga gidan wane ba shi abin da ya ma kai ka rantsi da Allah sai a ce ko ne ya hakuri shiga sai a ce to tafi da kunu ka rantsi da Allah ka ba aikin nan tunda akan aiki aka yi maka walakanci sai a baka hakuri sai a ce za ka koma sai ka koma ka yi to wannan shi adda kafara ka ce wallahi ba zan yi ba wata ku kiyaye wanda ka kafara tana da alaka da gaba ne da gaba wallahi ba zan yi ba wallahi zan yi sai ka yi ko ka ƙi annabi ya ce duk wanda ya rantsuwa kan wani abu kuma sai ya ga wannan abin da ya rantsuwa baya yi shi ya fi alkhairi to ya fidda kono ya zo ya yi abin da ya rantsuwa a kai to wannan ita adda kono a eh, cikin rantsuwa kala ta nawa muka faɗi yanzu biyu kala ta uku ita ce wadda ba ta da kono ba ta da rantsuwa shine ka rance ka aza abin haka yake kai ka ɗauki mutum da motar ka zuwa airport kuka shiga gaba gari ka yi an shi boarding park ya yi cikin ya tafi kai kuma ka dawo da mota a ce an yi kansilin jirgi bayan ya karɓi boarding fa ka dawo an jima a lissa kuna hira aka ce na ne yana abuja aka ce hawa yana nan abu wallahi yana abuja saboda ake kai ka yayan shi boarding pass a ce an yi kansilin flight sai ya sauye ce ai ban tafi ban kira ka saboda na samu wanda ya babu kafara wannan ba ta da komi saboda kayi ne akan kuskure ba irin waccan bace da kayi ne akan za ka yi kaza kun tsakanin wadda adda fara ita ce wadda kake za ka yi ko ba za ka yi ba wata tana da alaka da gaba ne da gaba take da alaka gobe ba zan shiga gida ne ba an jima ba zan mai da matata ba jibi ba zan yi kaza ba a gaba kace za ka yi ko ba za ka yi ba kala nawa muka faɗi uku kala ta hudu shi ita ce algamus mai notsar da mutum cikin wuta ka san abin ba haka yake ba ka rinke da Allah haka yake ita wannan ita ta hadari ita wannan ta fi ka kafara ita wannan tafi ka fara ita ka fara ta a tsoma mutum cikin wuta a fisai malamai ke cewa nan yi aiki wata algamu ka ce na rantse da Allah jiya na je kabi kuma baka je kabi ba na rantse da Allah na ba da kuɗin nan kuma baka bayar ba na rantse da Allah na yi akadan don jin tsoron bulala malami zai ma bulala lissahi na neman ce gida kai rantsuwa da Allah abinda ka san ba daidai ba ne to wannan gamus ake ce masa ita tafi fi ƙarfin kafara za ka muna da rantsuwa kala nawa hudu akwai allagawu ta wallahi lafiya lau wallahi ina kwana wallahi ina yini wannan ba ta da kyau a yi ta amma kuma Allah baya kamawa da ita akwai rantsuwa mai kafara ta zan yi ko ba zan yi ba akwai rantsuwa ta uku ta bakin abin da ka yi zato suna kafa hujja da hadisi nan da ke cikin Bukhari da Muslim na wanda mata ta yi yayi ya auka ma mata ta cikin Ramadana da yazo inda Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce sai yayi kaza yayi kaza ce bai da aka kawo mai ga abinci aka kawo abinci aka ce ba miskin nai sai ce wallahi ma baina ha ahlu baitin afqaru minni sai ce wallahi annabi duk madina babu gidan da ya fi ni talauci kaga ai ba ka bai yayi ba ko kawai ya san tsananin talauci ne sai ya rance da Allah kan haka amma annabi bai ce ya kafara ba annabi bai ce yayi kuskure ba saboda yayi akan abin da ya fi kyautata zato ta hudu mai matsala ita wadda ta fi kowace matsala wadda ba ta da kafara ita ce mai ita ce wadda mutum zai yancewa da Allah akan ƙarya ya san ƙarya ne Za ka wannan gefen Allah gefen Allah abu guda kake yi da kuskure idan sai ka yi saboda girman abin da kuskure ne amma sai an cika tara shine ka kashe mutum da kuskure waman man yaqtul mu'minan فتحريم ومن قتل مؤمنا مت... ومن يقتل مؤمنا ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن يقتل فجزاء

Allah ce wa makana mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata ba yi mumini ya kashe wani mumini ba sai da kuskure sai ce man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina duk wanda ya kashe mumini da kuskure to sai ya wa baiwa mumina wannan gefen Allah kenan wadiyatun musallamatun ila ahlihi da kuma diya da zai ba iyalai ne wannan kuma zamu zo gare shi gefe na biyu na kuskure a abin da tsakaninka da mutane Ka kuskure tsakaninka da Allah duk wanda kai an yafe banda kuskuren kashe mumini in ka kashe mumini da kuskure baka sani ba kana riba ba ka sani ba kana tafiya da mota akan kuskure ne to sai ka yanta baiwa in baka iyawa sai ka yi azumi sai ka yi azumi sittin kaga shi ɗaya domin kashin mumini yana da haɗarin gaske kashin mutum yana da haɗarin gaske shi ba an ɗauke maka ko na kuskure ba ko na kuskure ka yi to sai an ci ka tara sai ya kasance ka yi abin nan to idan kuskure ya kasance san Allah kenan ko wani kuskure ne in san Allah an yafe ma banda kuskuren kashe musulmi shi sai an ci ka tara banda kuskuren kashe rai shi sai an ci ka tara to yanzu in gefe ɗan adam ne ka yi kuskure gefen mutum in gefen mutum ka yi kuskure duk kuskuren da ka yi baka da zunubi amma sai ka biya abin da ka yi kuskure sai ka biya kuna ofis ɗaya da wani mutum kuna zanne sai ka ci a kawo maka shinkawa da wake ta naira dubu shi kuma sai a kawo mai ta dubu biyu ka ta shiga shiga toilet ko da ka kai an kawo ko da ka biwa kanka amma ta yi a dubu biyu yi sai ka ci a ce ta dubu biyu ce ko da haka za ka cika dubu biyu ce sai ka biya dubu biyu ɗin mutane sai ka ƙara dubu shi kuskure a haƙƙin adam dole sai ka biya duk wanda ka yi kuskure ka ɗauki dukiyar wani ka aza taka ce ka arshi abin wani ka aza naka ne to dole sai ka biya kuskure tsakanin ka da ɗan in ba ya fi wani ba dole sai ka biya yoshi shi sai ka biya jiya in ka kashe mutum dole sai ka biya jiya kuskure ne tsakanin ka da yan uwa ne dole sai ka biya haƙƙi amma tsakanin da Allah fa da Allah babu babu laifi in ka ɗoki abu kaga inda sata ce kai da za a yi maka hukuncin sata za a ce sai an yanke maka hannu ka ɗoki abin da ba naka ba an kawo kuɗi an ce maka na ne ka aje mai sai ka aje wala kai an ka ba sai ka kashe to sai ka biya kuɗin mutane babu yadda za a yi sai ka biya shi in kai kuskure ga haƙƙin wani to dole sai ka biya saboda in ba ya haka ba za ka dinga cin dukiyar mutane ka ce wallahi kuskure ne kowa ka ce kuskure ne to amma sai aka sa hukunci na ci dole dole sai ka biya za ka kuskure na da bambanci tsakanin an yi kuskure a haƙƙin Allah da kuma an yi kuskure da haƙƙin ɗan adam a haƙƙin Allah ba a biya amma kuma babu laifi a haƙƙin ɗan adam sai an biya amma kuma babu laifi sai Allah ya ce wa kana Allahu ghafurur rahima kusan Allah mai yawan gafara ne ya kasance kuma bai bushe ba mai yawan gafara rahiman kuma mai yawan rahama Allah ya muna gafara ya muna rahama

annabi ya fi cincinta ga muminai kan kawunansu watan ba za ka yi imani ba sai ya kasance ka fi son annabi akan kowa kan kanka a kan iyayenka hadisi ya tabbata cikin sayin bukari da muslim annabi sallallahu alaihi ce yace wallazi fi bi biye na rinke da wanda rayuwa ta take ga hannun shi la uminu ahadukum tsayan ku ba zai yi imani ba hatta a habba ilaihi sai na kasance ni ni fi soyuwa gare shi min nafsihi daga kai wa malihi da dukiya ta yi wa waladihi da ‘ya'yan shi wannan ke ajma'ina da mutane baki ɗaya. Haka ya zo daga Sayyidina Umar Allah anhu ya ce, Ya Rasulallahi, wallahi da an ta habbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi, hadisi na shi sayil Bukhari. Ya ce, Ya manzon Allah, na fi son ka da kowa sai a kan kaina, kaina kawai ni fito a kanka. Faƙalar Nabiyu sallallahu alaihi wa sallam, ta Nabi sallallahu ya ce, La ya Umar, a'a ya Umar la ya Umar a'a ya Umar ba zai yi ba ya Umar yanzu cewa ka fiton kanka a kaina hatta akuna habba ilaika min nafsika sai na kasance ni ni soyuwa yiwa gare ka daga kanka fa qala sai ya ce ya rasulullahi la anta habbu ilayya min kulli shay'in hatta min nafsi yace ya manzo Allah kai ka fi soyuwa gare ni akan dukkan komai hatta akan kaina sai annabi yace al'ana ya Umar yanzu ya Umar yanzu imanin ya tabbata ya Umar watan sai cikin suna bai suna faɗin abin da yake cikin zuciyarsu ne daidai in an yi musu gyara suka gyara duk wanda ya amfani da wannan gyara har tashin kiyama za su samu lada ta yi yanzu an wato wani sahabi ya zuwa ya yi sallah haka ya aza hannuwa ne haka yanzu ta kai mai dariya to kai baka yi kokari ba tun sadda ka wata ya aza hannuwa ne bisa kuɗi tun sadda ka taso ka iska ana aza hannu dama bisa gana hagu za ko ka yi baka yi kokari ba shi gare shi aka fara sallah da iski gidansu ana sallah ba bai iske wani kila wanda ya girme shi yana sallah ba ya ga annabi ya aza haka sai ya aza haka ya ga duk inda ka gara ma kana azawa sai annabi ya gyara sai ce ka wanda ya aza hannu ne akan kuɗi ne cikin sallah duk kai da baka aza ba sai an ba shi lada domin shine sanadi shi yayi ka gane cewa abin babu kyawu zaka sai na Umar sai ya faɗi abin da ya fahimta sai annabi ya ce mai ba haka ba sai sai na Umar sai ya gyara har zuciya ta ya kasance ya fi annabi akan kan shi. haka hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga sayyidina abu huraira Allah ya kara mishi yadda yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ma min mu'minin illa wa ana aula nasi bihi babu wani mu'mini face ni nufi mutane cincinta da shi fi duniya wal akhirah a duniya da lahira ikra'u in shi'tum annabi yace ku karanta in kun ga dama annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi shi ya fi cincinta ga muminai daga kawunansu. sai annabi ya faɗi wani abu sai ce fa ayyuma mu'minin duk wani mu'mini taraka malan wanda ya bar dukiya fali warasatihi akai ma dukiya sai wa asabatihi da kuma wanda suke gado ne man kanu ko suwa ne wa in taraka dainan duk wanda ya babbashi au baya'an ko ya bar iyali da babu mai kula mai da su fa ana maulahu ni ne majibincin shi sallallahu alaihi wasallam zaka annabi yake ce ni ni fi ne cincinta akan kansu duk wanda ya rasu yabbar dukiya a raba ma magadanai amma duk wanda ya rasu yabbar bashi ana biya kai bashi ko wanda ya rasu yabbar yaran ƙananan iyalai da za su tozar da su a kawo min nizan ɗaukar nauyinsu domin Allah ya ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim kaga wannan annabi mai rahama ne wannan annabi mai jinƙai ne ga mutane a cikin wani hadisi har yanzu da yake cikin ah, sahihul bukhari da muslim annabi sun ce misali na ni da ku inna matsali wa matsala ma ba a sanin lahu bihi misali na da misalin abin da Allah ya aiko ni da shi ka rajulin a ta ƙaumahu kamar wani mutum ne ya zo inda mutane ne fa ƙala ya kaume, in ni ra'aitu jaisha bi aynabiya yace ya ku mutane na gaga mayaka can na gaga jeshin yaki can da ido na su nan suka yo su yaƙe su. wa inni ana nazirul uyan ni ne mai gargadi wanda yake tsirara ana ganin gargadin ina gaya muku abin zai tabbata kamar sai da yadda wancan zai zo zai ce muku ga gajeshin yaƙi ya zo ya yaƙe ku fannaja'a ku yi ƙoƙari ku kira da abin da nake gaya muku ah, sai annabi sai wancan mutum ke ce musu anan nazirul oyar sai ce fa aqa'ahu ifatun min qaumihi sai wasu suka yi mai da'a fa ajlaju sai suka yi tafiyar dare suka tsere da daddare fam qalaqu ala muhlatihim suka tafi a hankali da daddare suka tafi kafin jeshin ya zo wa kazzabat fa'ifatun minhum sai wasu sashe cikin su suka karyata suka ce karya yake yi babu masu zuwa su yaƙe mu fa asbahu makanahum sai suka wayi gari suna nan inda suke fa sabbahumul jayshi sai wancan jeshin ya yaki yayi sauko inda suke ya same su fa ahlakahum washahu sai ya halaka su ya ci nasara akan su ta yaƙi fa dalika masalu man ata'ani wattaba ma ji'tu bihi wannan shine misalin wanda yayin da'a yadda abinda nizo da shi wa masalu mana afani da misalin wanda ya saba mini wa kazzaba ma ji bihi min al ya ƙaryata abin da ya zo da shi na gaskiya abinda annabi sallallahu ya zo da shi na gaskiya wanda ya ƙaryata to misali ne wancan da aka zo aka gaya magaje shin yaki zai zo ya yake ku sai ya ƙaryata ya ce ba haka bane duk yayi zama ne sai wancan jeshin yakin ya zo ya samu nasara a kai ne ya kashe shi wanda kuma ya ya tsira da annabi ke ta bamu misalai na irin yadda yake rahama gare mu da kaji an ce annabi ya ce da kaji an ce annabi ya yi umarni da kaji an ce ga hanyar annabi to kada ka yarda ka ba hanyar annabi ka kama hanyar wani cikin abin da Allah ya azzikta mutanen ƙasar Hausa da shi shine suna so annabi sallallahu alaihi wasallam da kyar ka samu gidan da babu Muhammadu da kan ka samu gidan da babu suna Muhammadu ciki duk wanda ya aibu ko dai ya sa mai Muhammadu ko ya sa mai Ahmadu ko Muhammadu wane ko Muhammadu wane ko Muhammadu har da sunayen da basu inganta ana ce musu Muhammadu ba ana sawa a ce Muhammadu wane Muhammadu wane Muhammadu wane Allah ya azurta mu ƙasa Hausa muna son Annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da ya kamata mu yi kada mu bari bakin wuta ya mutu da hannun mu mu yi kokari mu sa ma ƴaƴan mu mu yi kokari mu sa ma na ƙasa gare mu mu yi kokari mu ci gaba da tasowa da son annabi ana son annabi ne da ya mai tsa'a law kana hubbuka sadiqan la atatahu innal muhibba liman mu muti'u in son da kake wa annabi da gaskiya ne zaka yi mai tsaa duk mai son wani yana yi mai tsaa magabata sun annabi da suke yi bai tsaya ga son annabi ɗari ba a zuciya ya tsaya ga koyi da shi da aiki da shi akwai su sayyidina abdullahi bin umar zai shigo masallaci sai annabi ya ce a zauna yana bakin dagama sai ya zauna kawai sai wasu kan suka ce hanya sai ce annabi ya ce a zauna yana ganin da kamata taka yi gaba batun da annabi ya ce a zauna da inda ya ji annabi ya ce a yi nan zai yi ya kama hanya daga makka zuwa madina sai a ga ya tsaya wani waje yana sallah ko a ga ya tsaya wani waje yana fitsari a ce ya aka yace wallahi ba fitsari nake ji ba amma wata yanzu mu je daga makka zuwa madina ni ga annabi ya tsaya ne yana fitsari saboda tun da nake wa annabi sai in tsaya inda yake yayi fitsari ni ma in yi haka anas yana cin duma ya ce ina ci ne ba don ina so ba don na ga annabi salama yana ci imamu ahmad cikin musnadi ne duk hadisi da ya rawaito sai da ya aiki da shi ya rawaito wani hadisi da annabi ya yi kaho ya ba mai kaho dinari shi ma ya kira mai kaho ya sami mai kaho shi ma ya ba shi dinari don in yayi daidai da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim za karanta irin wannan da yawa in mun zo la karkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana amma dai yanzu mu san cewa annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim kuma tun azu an gwada mini lokaci yayi don haka nan zamu dakata gobe insha Allah zamu zamu ci gaba da wa azwajuhu ummahatuhum cewa ah, mata annabi sallallahu alaihi wasallam iyayen mu'minai ne abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe shi cikin zukatanmu mu ya shafe shi cikin littafan mu sai akwai tambayoyi da muke ansawa suka daga Allah'a emanet olun. idan mutum yana da duniya da shekara ya shekara a wurinsa kuma kimarsa ta kai misali amma kuma ba shi da kuɗi a hannunsa wanda zai fitar da kansa saboda bai ma sai matsayin ya fitar da kama kawai ya ɗaga duniya ne a matsayin kaya ko kwaci to ma ne mutum zai yi a wannan kasa ai shi ya kai na da abin da zai zakka ai da ma shine filosofin zakka kaddara ita zakka kaddara ake wa yanzu misali in kana da zinarin da ya kai miliyan uku shi ɗaya gare ka kaddara ne kamar yadda ya faɗi yadda aka cewa kaddara yana da shi ya tanada to shi aka wa zakka in kana da motar miliyan biyar da kake hawa ba a yi mata zakka domin ba kaddara ba ce ita ita ka sake ne domin ka dinga hawa kana kai da kawo ka gina gidanka abinda in za a sai sai yana miliyan goma amma baka da kuɗi sai shi gidanka bai da zakka baka fi da zakka domin gidanka ne ba kadara ce ka sayi ba amma ka sai wani gida a matsayin kadara in ya in ya ƙara in ya ƙara tsada ka sai suwa to sai ka biya ka fi da zakka don haka shi abinda ake wa zakka shine abinda ake cewa surplus shine wannan ari wanda kake da shi ka aje don koda ta taso to ta taso lokacin zakka ya yi babbar tasowa ta taso don haka dole wannan zinarin za ka sai suwa ka fidda zakka sai ka sai suwa ko kuma in zakka a baka son ka yi sai ka fidda zakka har ya rage ya kasance bai kai nisabi ba nisabi shine gram 84 shi za ka in ya kasance ka fidda zakka ya dawo gram bai kai 84 ba za ka tunda ka ce ya kai zakka ya wuce gram 84 sai ka je da shi wajen masu sai da zinari sai a baka gram tamanin. sai a baka sauran kuɗi sai ka fidda zakka cikin su ka kashe saura wata shekara ko shekara nawa aka yi babu zakka gare ka saboda yanzu bai kai bai kai zakka ba amma duk wani abu da ka saye da kyar kayan baro kake yi ka tara kuɗi sai ka sai fili ka ajiye don ya ƙara ka sai shi biliyan uku duk shekara sai ka yi zakka kai ma ai kuma zakka ka aika zakka kai ba saboda yanzu kana da wani lili da ka aje kadara ne kana so ya kara ka sai da shi duk abin da aka yi ajewa domin ya kara in sai da shi domin ko ta taso in sai da shi ko shi kai gare ka in ya kai nisabin zakka sai ka fitar mai zakka amma abin mu'amala ne yau da gobe wanda yake shi ɗaya gare ka to ko ni tsada kai ba a yi mai zakka in gidanka ya kai miliyan ɗari amma shi ɗaya gare ka kuma kai ba don ka sai suwa yanka ba kyauta aka baka shi kai a ciki baka da kuɗi kai a cikin gwamnati baya da zakka in mota ka ta kai miliyan ashirin miliyan hamsin amma ita ɗaya gare ka ta zuwa ofis ce ka dawo kila ma musabaka ka ya kamata ita kyauta <laughs> za ka dauka je ka dawo mala rabiu ana bada mota ta miliyan hamsin musabaka munawa <laughs> ne an gaba ku wannan mota <laughs> to ɗayin ta babu babu zakka babu zakka gare su inda ta hawa ce za ka da mashin ɗinka na ya ce mutum bai da zakka ga doki ne bai da zakka ga bawa ne duk abin da ya kasance nawa da gobe ne ko tufafin ka nawa ne baka yi amma ka ya kasance kana da waya wayoyi guda masu manya-manya masu tsada kuma ba su da zakka idan ba ka sai ka aje bane ana san waya aje duk kullum ragewa take ko sai dai ba abu da ka sai domin ka aje ya kara bane bai da zakka haka wannan abin da ka aje don ya kara yana da zakka in dai ya kai gram 84 wallahu ta'ala alam bani ba ni fatawa game da hannun jari na zakka kawai an tafi tambayar babban malamin mu Sheikh Muhammad Muktar Shantiri ya ce yanzu bai fatawa akan haka to gaskiya ban ci gaba da bincikawa ba ni ma bani a akan shi ko shi kan wani ya tambaya ana ta ban sani da Allah ta'ala ba ko malam ne ne hukuncin dabbobin da suke shiga gona kan cikin jama'a mai dabbobin ya biya cikin ba su da laifi ba su da zunubi ka kiyaye jiya da yace dabba ita ta ta halal ba ya yi mai ita wanda ya aje ta ba ai ka tsaya ku ji ita dabbar ita dabbar ba ta da aljihu ko ba ta ajewa ba ta yarda Allah ka bai ta shiga ta ciki amma mai ita yana da aljihu don shi ma ya aje ta domin ta kara shi ma kadara ne ya sai suwa kun ga dan faɗai ne ko faɗa kuɗi yake don shi annabi ya yi hukunci cewa dabbobi abinda suke ci da rana to laifin masu gona ne da rana masu gona su kiyaye gonarsu da daddare kuma masu dabbobi su kiyaye dabbobinsu Zaka idan da rana ne to mai gona ya kiyaye gona ta yi idan da daddare ne mai dabba ya kiyaye dabba ta yi yanzu da akwai trader farmer conflict da ya yi yawa yanzu da cikin manyan manyan matsalolin najeriya ku ji inda adda doka da dokar kasar ta shata haka ake tafiya wannan ba irin doka ce ta dindindin annabi yayi ba a'a wannan doka ce yayi ta wani lokaci ta maslahan mutanen da an lokaci ne daga bayan an samu wani wuri an ce an keɓance masu kiyo ga wurin ga masu gona wurin mutum ya bari dabbobi ne suka wuce wajen kiyo suka zo wajen gona to lalle ana kama shi da irin dokar da aka tanada abin da aka ce a yi mai kuma wannan ba sa a doka Allah ko doka annabi sallallahu alaihi wasallam bane wallahu ta'ala alam abin da nake nufi da wannan magana ta jiya ita magana haka take yanzu ba a cewa an je lahira kuma in gaya muku dabba in ta iske garinka ko ta iske gonarka ko ta iske ka aji kuɗi gaba ɗaya yanzu ɗaya ba yana zuwa ba ya iske daloli ya canye ya canye rabi ko ya cinye maka rizal ɗinka na waye ko yan wa'aikin certificate to duk wannan in ya ci banza babu zunubi in ya je lahira ba a yi mai azaba saboda mai za ku ji za ku gane yanzu falsafa za ku shiga cikin ku za ku gane yanzu rago ne rago ne ya zo iske gari ya iske madara ya iske komi ya ci banza ya ci halas ya halasta gare shi domin abinci yake nema yana gama ci sai ya tuni dan uwa ne ranar lahira annabi ya ce za a samu wancan kaho ya rama to da bai da bukatar tuni kawai ƙeta ya yi shi ma kun fahimta yanzu ba abinci yake nema ba shi yanzu maƙetaci ne kawai bayan ya ci ya ci abin nan sai ya samu tunciya kawai sai ya tuni ta sai annabi ya ce na ran lahira sai an samu waccan ƙaho sai ta rama saboda me saboda yanzu ba bukata ba amma abinci bukata ya kai zaka da bukata ya kai Allah ya yi ne ciki kuma Allah ya sa ya je ya ci zaka in ya ci halas ne amma ka tuni wata ɗan ta ba ta da wannan bukata zaka na ran lahira sai an samu waccan ƙaho ta rama wallahu ta'ala wannan ya ce ne ne mutum wanda ake yi azumi bai ramka ba har wani azumi ne hukunci ne idan wani azumi ya zo ba zai ranka ba don shi malamai ka cewa suna faɗi kasan hadisin da ke cikin sayar bukari da ba zai ranka ba zai azumin ramadan ne suke cewa hadisin na aisha suke cewa annabi sallallahu tana kasancewa ana biyar ta azumin ramadana ba ta iya rankawa sai ban saboda hidima ga annabi sallallahu alaihi wasallam imamu nawawi yace kasan wannan hadisin imamu nawawi yace duk watan da ya biyo bayan Ramadan. ba wajibi ba ne a ranka azumin ramadana sai sha'aban wajen cikin shawar kana iya cewa ana biyar ka azumi haila ta yi ana biyar ta azumi tafiya ka yi rashin lafiya ka yi ana biyar ka azumi ya kamata ka ranka wajibi ne ka ranka cikin shawar a'a cikin shawar ya kamata ka ranka amma ba wajibi ba ne in ka ce zai sai da zai ranka ba mai cewa ka kai laifi in ka ce ka sai hijja dulki da yanzu ka ce sai hijja ba kai laifi ba idil hijja zo kace sai muharram zan ranka Allah ya fito azumi cikin muharram muharram zo kace kai muharram ya zo cikin zafi sai safar sai lokacin sanyi duk babu laifi amma da sha'aban yayi wajibi ne ke karanta saboda shi ba a cewa sai wani wata wani wata ramadan wani wata baya halatta karanka azumi saboda ne yanzu ana da ka azumin wancan ramadan wannan ramadan yanzu baya halatta karanka wancan ramadan sai kai wannan ramadan wannan ramadan ya wancan ramadan ya koma sai bayan ka gama wannan ramadan in ka gama sai ka ranka ka ciyar ya zo da yawa daga cikin malamai cikin akwai Hassan Basari akwai riwaya daga Abdullahi bin Abbas kun ba samu wanda ya saba mata ba don haka sai ka ranka sai ka ciyar da miskini wallahu ta'ala alam ko wani azumi ɗaya miskini ɗaya wallahu ta'ala alam wannan ce assalamu alaikum malam ni ne nake masallacin juma'a imam bai so ba amma cikin masallacin ya fita sai na zauna a harama zai yi na tunani ko zama garin kawai Ai ku kiyaye wannan matsala tana ci wanda ya rubutu akan kai yawo da yawa ko? Mutum ne ya zo masallacin Juma'a. Ko da ya zo masallacin Juma'a cikin masallaci ya cika, ya ce ba hawa hudu ba shi? Ko an kawo hudu ba? Ok, ba magana to shi kenan. Mutum ne ya zo masallacin Juma'a. Ko da ya zo cikin masallaci ya cika, ai ya kai wajen masallaci ya ci zaune, ya kai inda aka fashin ya ci zaune, shi yana da hali guda biyu idan liman bai fara hudu ba ba yana da dama ya fi sallah saboda suna ne ga wanda ya zo masallacin juma'a kafin liman ya zo ya yi ta sallah wannan sallah ce mutlaka sunna ce gare shi ba wajibi ba ne in liman ya fara hudu ba to ba zai yi sallah ba zai zauna saboda me saboda in liman ya fara hudu ba a magana ba a aiki sai ta iyatul masjid in ya shigo cikin masallaci dole zai tashi ya yi sallah in mutum ya shigo cikin masallaci ya shigo ya samu shigowa liman yana hudu ba to zai tashi ya raka a biyu wani ya shigo cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam hudu ba sai ya zama sai ce araka ka raka a taimi kai raka a biyu yace a'a ya yace kun farka raka a taini kun farka raka a taini tashi kai raka a biyu zaka duk wanda ya shigo cikin masallaci liman yana hudu ba ya samu shigowa inda aka ce ma masallaci inda aka itikafi ba wurin parking ba ba wurin sai da littattafai ba ba wurin aji motoci ba cikin masallaci ya shigo to ko liman na hudu ba dole sai raka a biyu amma ko da ya shigo wajen parking ya tsaya ko da ya shigo sahu ya kai ga titi to in ana hudu ba ba zai yi ba zai raka a ju ba saboda yanzu kuka a ju ne kamar hukunci ne kamar wanda a cikin yana sahun gaba ya riga ya yarka wa ina biyu tun ya zauna liman na hawa inna alhamdulillah sai tashi raka a ju ba a yi liman na hudu ba za ka tashi kai ba wannan na rako guda biyu nan kake yi shi ma nan yake yi rako ne wanda yake kai. don shi ku kiyaye wata ka'ida fa'ida ƙari akan haka idan mutum ya shigo masallaci ya iske liman yana kiran sallah ya iske ladan yana kiran sallah idan mutum ya shigo masallaci ya iske ladan yana kiran sallah ni zai yi, zai ta hisul masjid ko tsayawa zai yi na zai tsaya in mutum isko ya zo cikin masallaci sai iske ladan na kiran sallah ba zai kabbata sallah ya kinsul masjid ba sai zai tsaya saboda ni zai tsayawa saboda ne saboda an kaladan yanzu akwai wani umuni na wajabci cewa idza sami'tumul mu'azzina faqulu mithla ma yaqulu in kun ji mai kiran sallah ku ce abin da yake cewa zaka yanzu umarni biyu a gare ya an ce in ya shigo masallaci kada ya zauna ya raka a guda biyu sannan an ce in ya ji mai kiran sallah ya ansa mai zaka yanzu yana abubuwa guda biyu amma yana iya jinke ta daya bayan daya ba zai iya jinke ta sai ya gama sallah sannan ya biyo yana ansa kiran sallah ba ba zai iya haka ba amma zai iya fara ansa kiran sallah zai iya fara ansa kiran sallah bayan ya gama ansa kiran sallah sannan sannan ya raka a biyu to ran jimu'a fa ran jimu'a ko da ka shigo cikin masallaci ladan na kiran sallah ya zaka yi zaka yi raka a biyu ran juma'a yanzu akwai istisna'i akwai akwai yanzu togiya duk sallar da ka shigo ta asuba ta azhar ta la'asar ta magriba ta isha'i ka iski ladan na kiran sallah ba za ka yi ta tahiyatul masjid ba za ka tsaya sai ladan ya gama kiran sallah sannan sai ka yi Ban da ran jimu'a. ran jimu'a in ka shigo masallaci ka iski ladan na kiran sallah za ka yi sauyi ta raka'a biyu saboda me saboda in ka bari sai ya gama yanzu akwai umarni guda biyu umarnin a yi shu a saurari mai hudu ba da umarnin a ansa mai kiran sallah umarnin a yi shu a ansa mai hudu ba ya fi karfi akan umarnin a ansa mai kiran sallah mun fahimta ko yanzu umarni biyu ne umarnin a ansa mai kiran sallah da kuma umarnin a yi shu ka aiko yi idan liman na magana shek muhammad bin salihu usaimi ya ce wannan umarnin na biyu na ansa mai hudu ba ya fi karfi saboda haka sai kai sauri kai lokacin da mai kiran sallah sai kasance yanzu abubuwa uku ne suka zo ga tahiyatul masjid ga sawarin mai hudu ba ga ansa mai kiran sallah sai ka kada ansa mai kiran sallah ka kada guda sun fi shi karfi biyu din sun fi shi karfi ka sai kai tahiyatul masjid lokacin da mai kiran sallah yake kiran sallah sannan sai ka sai ka sai ka zauna ka saurari hudu ba wallahu ta'ala ala shikenan saurari guda ko kanta guda sai bai kanta guda ne assalamu alaikum mala mutum ne yake bada kudin masara manoma tun kafin amfanin gona ya girma misali in ana son da masara ta biyar hmm. a lokacin shuka to sai su yi lissafi a kan tsammanin za su sauko zuwa ɗari biyu da hamsin kaga duk ɗari biyar da ya bai wa manomi zai kawo wani kiyar biyu hmm. ta masara kenan hmm. menene hukuncin wannan ciniki da yadda aka karanta tambayar da yadda kalmomin tambayar da suka tafi ya halatta yadda aka karanta ta amma shi ma mun da karanta ta ba haka yake nufi ba matsala ka kasu kashi ne matsala ka kasu kashi ne alkira idan ka zo ka samu manomi ko ba manomi ba ga gona ta yi kaga ta fito ta yi abin nan gonan nan buhu nawa take yi buhu goma take yi za ka saka ba shi kuɗin buhu goma cewa yan an girbe a kawo ma wannan baya halatta yanzu ka kai ta tun ba ta nuna ba wannan baya halatta amma sai ce ma ba ni kuɗin buhu goma sai ka ba shi kuɗin buhu goma cewa ya an yi jirbi watan oktoba ka kayan buhu goma ba ruwa na ta gonarka ko ba ta gonarka ba wannan ya halatta haka ya rubuta tambaya amma ba haka yake nufi ba na farkon yake nufi mafi yawan samun manomi ne a ba bashi kuɗi akan gona ta in ya nome ya kawo wannan baya halatta wannan hadisi cikin bukari da musulun annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wannan ciniki amma kuɗi ka bai sai kasance bai usalam kuɗi ka bai sai a kawo maka tawa'un manomin kabbai ba ko ba manomin kabbai ba amma kai ba ruwanka da masarar gona kai kai yanzu a watan oktoba kai yanzu a watan disamba zai kawo maka buhu goma ga kudin buhu goma ya kai san maka su a watan disamba a kudin su a watan disamba ko kudin da yake ganin zai kashe su a watan disamba yana halatta amma in ayyana na gona kai shi wannan baya halatta wallahu ta'ala alam wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi